wasu ɗaruwan ɗaliban 'yan makaranta kenan a garin jalingo fadar jihar taraba yayin da suke gudanar zanga-zangar lumana na nuna fushinsu game da rashin biyan malaman su albashi na kusan tsawon watanni takwas su dai waɗannan 'yan makaranta da tun farko suka makara ɗaya manyan titunan fadar jihar sun ko bayyana rashin jin daɗin su na rashin biyan malaman nasu albashi wanda suka ci haka ma ya mai da hannu agogo baya har su. wata kusan na watanni nawa ba biya su ba sabil da haka ne muke zanga-zanga ya muna yi ne akan ba biya malaman mu ba ana zaluntan su ne shi yasa muna so ana biya malaman mu hakkin su da mu ji dadi to ko ne hali malaman makantun ke ciki a yanzu ga ta bakin wasu malaman ma da suka shiga wannan zanga-zangar lumana. Muna yi wannan zanga-zanga ne wata takwas ba biya mu albashi ba kuma babu labar. Gaskiya muna wannan zanga-zangan don gwamnati sun ki su biya mu kudin mu. Mu muna da iyali, muna da 'ya'ya haba yanzu watanni nawa akwai masu wata goma sha biyu sha hudu kamar ni mai magana ina wata tara yau ba biya ni ba me zan ba ƴaƴana mun ga mun ta bi da soki tun yaushe muna ta bi mun dade mun dade a ce yau wannan sati gobe wannan sati mun gaji shi yasa muka fito mu da yaran mu mu nuna ma duniya kan cewa karyar da ake yi an biya mu ba biya mu ba. Da Jibingo shine dai mataimakin gwamnan jihar Taraban Haruna Manu ya jagoranci wata tawagar jami'an gwamnatin jihar da suka yi wa waɗannan ɗalibai da ma malaman nasu jawabi a fadar gwamnatin jihar inda kuwa saba laya cewa za a duba bukatun nasu. Insha Allah ina tabbatar maka wannan abin da gwamna ya faɗa kenan ka dan suka haɗa kai da mu muka yi wannan aikin din aka fitar da malamai na kwarai tabbatacce wayannan su ne malaman primary school na gaskiya ba waɗanda aka je aka ɗauko fayil nasu ba aka sa ina tabbatar maka gwamna zai biya zai biya za biya wannan albashin din ba abin da ya damu gwamna kaman a ce maka abin da yana ɗaya daga cikin abin da yake damun sa a buga masa a ce masa malami na kwarai na primary school bai samu albashin sa ba wannan abin yana damun gwamna madalla yanzu dai amma zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da batun albashin malaman yayin da bangare guda kuma su ma ma'aikatan kanan hukumomi a jihar ke kokawa ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya